To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatu jama'a masu sauraro ma kan wannan shafi na Sarki Zaki MKK na Rasulun Aminin. Uh, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a yau uh, ah, ranar Litini 19th uh, ah, June 2023 muna tare da Shak Abdul Fatih Sani tijjani wanda zai ci gaba da karatunsa mai take kyautan shirya zuwa ga wabiyawa 'yan izala. Uh, wannan topic ya zo halkansa ta goma sha hudu kenan amma yau kai har da ƙari a ciki ƙarin ita ce uh, zance da ya ɗaure wa mutane kai sosai gaskiya jama'a uh, wasu wa'inda ba su bayi karatu ba an damu akan wannan wasu ga wani ya zo sake baki kan tauhidi ne zance na nabi sallallahu alaihi wasallam shi shi ba kudari wajen zaman mu ya tambaya wai za a iya yi tauhidi da babu annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki za a iya yi haka ko dai ba za a iya yi haka ba abu fata ya ci gaba ce wai tauhidin da babu annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki ko kuma za a na kasar da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tsinanniyar tauhidi ne in ji shak abul fatai in ji shak abul fatai abin da ya faɗa ke alhamdulillahi a kan wannan zance na tauhidi gaskiya ta ɗaure mutane kai sosai kamun shayi magana jama'a kuma da mu je mu ji yabo na annabi sallallahu alaihi wasallam minti kaɗan mu sake dawowa. ana rikin dole kina ta zuwa shine to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ah, to jama'a mun sake dawowa ah, mun je jiya buna na sallallahu alaihi wasallam minti kadan mun sake dawowa muna tare da Sheikh Abdul Fatih Sani Tijani wanda zai ci gaba da karatunsa mai take kyautan shari'a ah, zuwa ga wabiyawa yan izala wannan kafa ta kamo ne wannan harka ta goma sha hudu inda za mu tashi kan da wasu suka shagala cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wafati tunda ya wafati ba a neman taimakonsa ko eh shi ya daurewa mutane kai suke cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam in yana nan a raye ake neman taimakonsa wanda shafi fata kuma ke ce mana annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya nuna a yi tawassuli da shi ya karantar a yi tawassuli da shi ah, wasu suna cewa wai a'a da Allah ake yi ba a wasu da annabi sallallahu alaihi wasallam wasu dai ababa dai zan tutuka dai daban-daban jama'a kuma mu ji ah, inda za mu tashi ta yau tare da sha abu da sani a tijjani halika ta goma sha hudu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shak wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ah, sarki zaki barka da wannan lokaci barka ka dai barka ka rasulul amin eh, Allah ya taimake barka sarki zaki sanda kokari Ah, bayan haka ina yi maka sallama da dukkan yan uwa masu kallonmu mu da sauraronmu mu da irin gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. wa alaikassalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shek نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله بسم الله ما شاء الله بسم الله وما بكم من نعمة فمن الله بسم الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله wassalatu wasalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin الصادق الوعد alihi وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا بها إياه آه سركي ذاك الحمد لله كمان يندك gabatar a karatunmu na kyautan shiriya zuwa ga wahabiyawa dangane da yau muna son mu ɗanyi saboda wasu 'yan uwa da suke yawan tambayoyi da dangane da kadiyar da take kai kawo musamman a wannan lokaci mm. na yadda ya zama na cewa ana samun wasu daga cikin wanda suke kiran kansu musulmai wanda amma suna da gurɓatacciyar aƙida wanda suke intima'i zuwa ga wahabiyawa mm. suke kiran kansu da suna wato wai wai ƙarya suke cewa kansu ahalus sunna wanda a sunnatu bari'a wato as-sunnatu bari'a minhu sunnan manzo Allah ta kubuta daga gare su wanda ya zamana da sunan tauhidi a wannan lokaci ana iya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta'annuti ana iya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganar da Abu Jahal a zamanin can baya iya gaya wa manzon Allah mm. amma yanzu wanda yake ikrarin la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam a bakinsa shine yake iya gaya wa manzon Allah wannan magana to ala halin kafin mu shiga abubuwan da za mu tabo shi ne na farko shi ne su dai waɗanda suke yin maganan nan da sunan tauhidi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya amfanarwa baya cutarwa annabi ba zai iya maka komai ba gini akan wannan sai suke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ganin ma ba za a kira shi ba lokacin da ka shiga cikin wani damuwa ko ka hmm. shiga cikin musiba ba za ka kira manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam saboda suna kafa hujjoji a tunaninsu da ayoyi da basu fahimci ne hakikanin ayoyin ba basu fahimci luguzi da magaza da Allah ya nade a cikin ayoyin ba sai hmm. suke karanto ayoyin ayoyin kuma su yi musu mummunan fassara misali suna karanta irin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala la yadurruk fa in fa'alta fa innaka izan min az-zalimin hmm. kar ka kira haka suke fassarawa ina fassara inda suke karkira wala tad'u kar ka kira min dunillahi koma bayan Allah ma la yanfa'uka abinda ba zai amfane ka ba wala yadurruk ba zai cutar da kai ba fa in fa'alta idan kuwa kai haka fa'in naka lallai kai izan mina zalimina ka kasance daga cikin azzalumai a wannan lokaci cikin suratul arafi haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara faɗa cikin suran dai ƙulla amliku li nafsi naf'an wala darran ƙul ka ce musu la amliku li ban mallaka wa kaina ba bana da mallaki wa kaina nafa'an wani amfanarwa wala ko cutarwa illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so walau kuntu alamul ghaiba lastaksartu min alkhairi da na san gaibu da na yawaita alkhairi wa ma masani su ba da wani abu bai same ni ba in ana illa nazirun wa bashirun liqaumin yu'minun ni a yanda suke fasara nake fasara fa ba fasara ta bace ina fassarawa a irin salon yanda suke fassarawa hmm. da irin fahimtar su cewa in ana illa nazirun ni dai kawai mai gargadi ne wa bashirun mai albishir ne da kaumin nuna wa mutanen da suka yi imani to da irin waɗannan ayoyi suna nan da yawa yanda ayoyin nan da ire-iren musamman ayar farko ta wala ta min dunillahi ma la yanfa'uku wala yadurru karka kira haka suke cewa wanda hasha kalla, ayar ba haka take nufi ba karka kira ma la yanfa'uka wala yadurruk kar karka kira kowa kenan daga yau haramun ne kowa ya kira kowa ba tana kira ba ne babban abin da yake cutar da su suka kasa ganewa wahabiyawa ku sassauta zuciyanku akan kin annabi ku sauka ku kwantar da hankalinku da Allah da annabi ku gane wannan kalman wala ta du'u a alqur'ani ba ta nufin kira ballantana ka kafa mun hujja da wannan ayar ka ce kan kira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan an yaka kuma an kama su ga annabi sallallahu alaihi wasallam an kira shi sai su ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye sai sa aka kira shi to ai ayar bata ce in yana raye ku kira in bai raye kar ku kira ba kalman wala ta du'u abinda take nufi wala ta abud kar ka bauta hmm. kar ka bauta wa wani koma bayan Allah ba tana nufin kar ka kira wani koma bayan Allah ba to cikin al'umman manzon Allah wa yake bautawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa duk cikin al'umman annabi duk lalacewar musulmi ba bai bautan annabi gaba ɗaya musulmai cewa muke la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan ka ce wala ta du'u zaka fassara ta da ma'anan kar a kira to wata aya ba za ta fassaro maka alkur'ani ba fa wa eh. annal masajida lillahi bala ta du'u ma allahi ahada masallatai na Allah ne bala ta du'u kar ku kira kenan ma allahi ahada tare da Allah cikin wani masallaci ma'ana haramun ne yanzu in ce a masallaci a shahadu anna muhammadar rasulullah haramun ne saboda ka mm. fassara kalman ta du'u kira da cewan kira ake nufi amma in ka fassara cewan masallatai na Allah ne kar ku bauta wa wani tare da Allah masallaci ka fita na'am na'am na'am sannan kuma in ka zo ka ɗauki waɗannan ayoyin za ka ɗauko ayoyi alƙur'ani da, hadisan manzon Allah domin me akwai tafsirai duka waɗanda suka karanta suka ɗan yi karatu a cikin ‘yan uwanmu ɗalibai sun san akwai tafsirul qur'ani bil qur'an fassara Alƙur'ani da alqur'ani wata aya ta zo ta fassara wata shine mafi kyan tafsiri tafsiri mafi kyau na biyu shine tafsirul qur'ani bis sunna fassara Alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kawai ka ɗauko ayoyi ka garo su haka kawai ba tare da ka bi ka caji ka fassara ayat da alkur'ani ka fassara ta da sunna ba cewan ayan nan da mutum zai karanta ban mallaka wa kaina wani amfanarwa ko wani cutarwa ba in ka fahimci ayan a haka galat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayoyin malamai da suka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda suke tafiya zaka ji sun ce al-khitabu lahu wal muradu ummatuhu abu na farko shine ana magana da annabi ne amma da ni da kai da wane da wane da wane ake yi ana cewa abinda bahaushe yake cewa tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro ba mm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai yake shi ba amma alkidabu lahu saboda kai sarki zaki da ni da kai muna da yanda zamu yi magana da Allah a ah, sam waye harcen mu da yake magana da Allah ya gaya mana annabi dan hmm. haka sai Allah ya yi magana da annabi in Allah ya yi magana da annabi yana yi da sarki zaki yana yi da awul fati yana yi da kowa da kowa saboda babu yanda zamu yi magana mu yi magana da Allah amma misali in ka ɗauka irin wannan cewan yanda manzala yanda yanda yanda wannan ayat take faɗa a fa in fa'alta fa innaka izan min zalimin in ka aikata haka lallai kana daga cikin azzalimai manzala zai kasance cikin azzalimai kaga annabi ba zai kasance ba amma na san za ta iya yiwuwa ta bayu ni in kasance cikin azzalumai ko wani kodi ko kai wani dai ya kasance cikin azzalumai amma mustahil manzo ba zai kasance cikin azzalumai ba Wadiyawa ku cire kiyayya da sunan fahimtar Qur'ani da sunan sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kun tsaftace shi ya tsaya cap sallallahu alaihi wasallam sannan tauhidin da kuke dawa zai tsaya muku amma in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuka karcane shi wallahi zaka je ka dawo ka gama tauhidi zuciyarka ba za ta nutsu ba da sun yadda da girman annabi da ba su kalli tauhidin suna kallon tauhidi suna suna bautawa wani wani wani ka'in mujassad da yake zaune akan kujera a sama ba wallahi da basu bauta Allah haka ba mm. illan su shine basu hangi manzo Allah wanda ya zo musu da tauhidin basu girmama shi ba to ba yanda za a yi kuma su girmama wanda ake wahadawa shine Allah tabaraka ta'ala mm. sai kun girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to irin waɗannan ayoyi da yawa suna nan suna kawo wato amma abin da ni na fahimta sarki shine wato iskalin duk wannan jayayyar da ake yi tsakanin mu masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su zaka samu babban iskalin shine muna da bambanci da su wajen kallon girman annabi yanda muke ɗauki annabi daban yanda suka ɗauki annabi daban shine babban problem din eh. saboda mu an na eh, kamar me kake nufi da haka abin da nake nufi mu eh. muna ganin girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna kallon manzo Allah yana amfanarwa muna kallon juyawa manzo Allah baya yana cutarwa su kuma suna kallon manzon Allah baya amfanarwa ba zai iya cutarwa ba bai da abin da zai basu dan haka ba sa bukatan sa mu kuma muna kallon dukkan abin da Allah zai ba mu manzo Allah ne dukkan abin da mu samu na amfani tanin manzo Allah ne mun tabbatar in mun bar jikin annabi ne sai mu ga cuta ya biyo mu sai mu mm. cutu ka fahimta dan haka mu zaka ga muna misali sarki yanda mu muke kallon girman manzo Allah yanda Allah tabaraka Ta ta'ala yake faɗa cikin suratul fati inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila ya rasulullahi hakika mun aiko ka ka zaman to mai shaida mai albishir mai gargadi domin me lituminu billahi ku al'umma domin ku yi imani da Allah wa rasulihi ku yi imani da manzo Allah wato azziruhu wa tuwaqqiruhu to kaji karatun wato azziruhu wa tuwaqqiruhu bayan imanin abinda kake cewa mu mun yi imani alqur'ani kitabu wa sunna sai Allah ya biyo bayan ka ya naɗo ka yace ce wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu sai kun girmama annabi sai yasa idan da zaka je ka gama imanin duniyan nan karagab ka gama imanin nan wallahi in ba girmama manzo Allah sunan ka arni na ji wani magana wani bawan Allah yana wa'azi uh, da yake cewa wai bi mana ana kafa ma 'yan ku hujja na alkur'ani su kuma suna nan suna kawo wasu zantutuka a cikin hadisi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a roke shi a roke shi to shin shayi a cikin qur'ani ka kan gaba da akwai inda hujja Allah ya kawo wani magana na tawayan daraja na annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma Allah ya ne mutum a cikin alkur'ani Eh, ko kuma Allah ya ce annabi san baka iyawa a cikin alkur'ani alkur'ani bai taba ambaton ka manta karatun mu na wancan satin yanda muka jero girman annabi Muhammad alkur'ani ta yadda annabawa ma Allah ya saukar da su mm. ai wayanda sayyidina Umaru ne yake faɗa yace laqad balaga min fadilatika an ba saka Allahu akhiral anbiya'i wa hina zakaraka zakaraka awwalahu wa mm. minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryama yace girman ka ya kai ya rasulullahi a gurin Allah kai Allah ya turo karshe amma da ya tashi ambatan ka alqur'ani sai ya ambace ka kai ne number one sai mm. ya ce wa Minka daga kanka ya rasulullahi sannan sai aka fara lissafi wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryama mm. ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kana neman wanda sai ya sa wai wani mawakin sai yake cewa ya mustafa min qabli nash'ati Adamu. wal kaunu lam yuftah lahu ikhlaqu ayarumu makhluqun sana'aka ba'da ma athna ala akhlaqikal khallaqu cewan Allah ya girmama manzo Allah tun kafin samuwan annabi Adamu yace yanzu akwai wani mahaluki da zai iya faɗan darajar annabi sama da yanda Allah ya faɗi darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan kaga ka sai dai ka zama ɗaya, wanda ya faɗi wannan sarki zaki ma jahili ne ma dan kala kato in ya ce ba ruwansa da hadisai to shi kenan jahili ne mun huta mun san dan kata ne ko kuma in bai sani ba mu sanar da shi amma mu mun sani alqur'ani abin da yake ƙara bayyana shi ya fito da ma'anoninsa sa sune hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwar manzon Allah dan haka rayuwar annabi za a kalla in annabi ya zamanto shine alqur'anun naiq wal qur'anul mashi sallallahu alaihi wasallam shine qur'ani mai magana mai tafiya to daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wani abu a rayuwansa to yana gwada maka in ka jawo wata aya alqur'ani ta saba da rayuwar annabi to baka fahimci ayan ba wato duk ayan da zaka karanto kai fahimtar ka ta nuna wani tawaya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam baka fahimci ayan bane a baka fahimta ba wallahi sai yasa yana daya daga cikin abin da yake cutar da su sai yasa na gaya ma sarki zaki hmm. yanzu misali sarki na'am bari ka ga tsayuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. ah, ranar kwana biyu da suka shige mun yi karatu da Sheikh Munir har yake kawo wani misali wanda mu ma muka zo daga baya muka kara da ni da yan uwa muka yi sidraki akai zaka lura ka ga lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Makka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da musulunci hmm. kafin lokacin babu sallah sayyidina Umar ya musulunta sayyidina Ali ya musulunta sayyidina Bakar ya musulunta amma ga abun mamaki lokacin ba farlanta sallah ba ba farlanta azumi ba ba farlanta zakka ba ba eh. farlanta hajji ba amma sunansu musulmai ko ka san me musuluncin a gurin <laughs> shine ka yadda da shine rike su ga annabi rukun su ga annabi annabi da suka rike kawai shine annabi da suka yadda suka bi shine musuluncin annabi ne musuluncin annabi ne musuluncin saboda lokacin babu sallah babu zakka babu hajji babu azumi eh, eh. sai daga baya tukunna suka samu wasu sahabban ma duk sun rasu a lokacin mm. wasu akwai wanda suka rasu ba su ma san me sallah sallah ta farilla ba a lokacin ba su yi azumi ba ba su yi zakka ba ba su yi hajji ba annabi ne musuluncin a lokacin to kar ka zo yanzu wannan wannan wannan zance ka wallahi ta wato a gaske in dai mutum zai duba lokacin da babu sallah babu azumi babu duka dai kuma suna ta kuma sun shaida kuma sun ce sunan su musulmai to me musuluncin a lokacin na'am na'am to kuma abu na biyu abinda zaka lura ai an ce arkanul islami rukunan eh. musulunci waɗannan su ne rukunan musulunci shahadatu an la ilaha illallah anna muhammadur rasulullah wa qamis salatu wa ita'i zakati wa sawm ramadana wa hajjul bait liman istata ilayhi sabila su ne rukunan musulunci guda biyar to tambaye tambaye kanka zaka yi eh annabi ne ya zo ya tarar da rukunan musulunci ko rukunan musulunci ne suka zo suka tarar da annabi su suka suka tarar da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi yana nan kafin su kuma wanda ya bi annabi sunansa musulmi na'am na'am To a nan za su gani su irin waɗannan abubuwan ka gaya musu ma ji sun musu gongoron a zuciya saboda hasadar da suke wa annabi. Mm. Ai a zamanin mun nan akwai Krista in kana ganin a church din su ana yarba musu azumi ma suna azumi. Suna sadaka muka je masallaci kan da muke sadaka su ma suna sadaka suna suna sallah ma suna bayar cikin su irin sallan su na Kiristoci. Amma me bambanci su da mu? Yau bambancin su annabi ba su ba annabi ba. sallallahu alaihi sai yasa wai na wani kirista sarki da eh. maulana shaidar usman bauchi a jos na'am sai ya ce shaidar usman bauchi ku kuna zuwa ku auri 'ya'yanmu sai ku hmm. zo ku auri 'ya'yanmu amma mu ba ku ba mu 'ya'yanku mata mu aura saboda me sai ya ce wallahi dalili ɗaya ne ya ce abin da ya sa ni na auri 'yarka saboda na yadda da annabi isa in ji da bauchi in ji shaidar rubuci yace kai ma yanzu ka yadda da annabi sai in baka yata ka aura sallallahu alaihi wasallam ce a in ne yadda da annabi ina na zama musulmi kenan <laughs> ka bayyana in ji kristal eh sosai dan da wayo na'am sosai am to zaka ga abin da yake faruwa sai yasa sarki idan ka lura mm. abin da zai baka mamaki hatta bayan sallah ta tsaya azumi da zakkan sun tsaya sai Allah ya wani sharaɗi dan ka gane in ba annabi ba sa amfani sai Allah yake gaya wa sahabbai sai wata rana aka zo ana dan musayen yawo tsakanin sayyidina Umaru da sayyidina Abubakar a gaban manzo Allah ka san me abun mamaki a'a cikin hujurat sai Allah yake ce musu ya ayyuhal ladina amanu ya ku hmm. waɗanda kuka yi imani kaga ma sun yi imani na'am sun yi imani an shige gurin hmm. la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi kul inji kuna daga murya kuna ɗaga muryan ku sama da muryan annabi wala da lahu bil ka kajari ba'dikum li ba'd kajari ba'dikum li ba'din kar ku yadda ku dinga bayyana muryan ku kuna magana da annabi kaman yanda kuke magana da junan alaihi wasallam in za ku yi haka an tabata amalukum wa antum la tashkurun zan ruguza aikinku. Aikinku zai ruguje ba ku san ma ya ruguje ba mm. ma'ana da tauhidin da sallan mm. da zakkan da hajjin da azumin da nafilolin da karatun alkur'anin ɗaga murya a gaban manzan Allah duk Allah sai ya watsar da su ba su yake bukata ba ka girmama annabi yake bukata sallallahu alaihi wasallam sai in kaga Allah ya karɓi sallar ka sai in sallan da girmama annabi in kaga Allah ya karɓi zakkan ka sai in zakkan da girmama annabi in kaga Allah ya karɓi hajjin ka sai in hajjin da girmama annabi sai yasa Allah ya ce wasu na Umaru bayan abun ma ya kankama in kuka ɗaga murya ɗaga murya fa kawai Allah ya ce an tabata malukum wa antum la tashurun aikin ku zai ruguje gaba ɗaya ba ku sani ba ne mm. wa qadimna ila ma amilu min amalin haba an mansura yanda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa kaga a can sun musulunta kafin zuwan sallah da zakka da hajji yaddan su da annabi kawai aka ce sunan su musulmai nan kuma bayan ma zakka da hajjin da komai da komai ya zo suka zo suna daga murya Allah ya ce to sai in farar da hajjin da zakkan da sallah da komai in kun daga murya a gaban annabi mm. to ina zaka je ba annabi wa biya sai dai ku yi hakuri wallahi sharaɗin musulunci sai ka girmama annabi ba musulunci ba girmama annabi wallahi baka da musulunci wallahi baka da musulunci in baka girmama annabi wannan ta yi muku daɗi ko ka ta yi muku ku so ko kar ku so wannan ku ta shafa wallahi sannan ka ga abun mamaki sarki Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kar ka sa yanda kake kuke kiran suna junanku misali ka zo kana kiran ni ina kira ina cewa sarki zaki kai kana cewa abul fathi misali ko su wahabiyawan a tsakanin su bimbazu usaiminu albani ibn taymiya yanda kake kiran waɗannan kuma da sunan manzon Allah haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kullun na hana daga yau kar ku yadda ku mai da kiran manzan Allah tsakaninku sai yasa a cikin karatunmu na wancan satin zaka tuna mm. muka ce annabawa zaka ji Allah yana ya Adamu ya ibrahim eh. ya Zakariya ya Nuhu su ake kiransu amma cikin alkur'ani sai dai ka ji ya ayyuhan nabiyyu saboda Allah ya koya maka shi ma baya kiran sunan annabi gatsi ballanta na kai ya ayyuhar rasul ya ayyuhal muddathir ya ayyuhal muzammil haka Allah yake kiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka yana da kyau sai ya sa sarki hmm. bari tun da kasan mun ce karatunmu muna tafiya ne muna muna muna kaiwa muna dawowa muna kaiwa muna dawowa mu duniya ta jin da muka fahimci annabi daga bakin shi yanzu hmm. wai maulamu shi Ibrahim yana faɗa yana cewa liƙalbi minal ashwaƙi ma hayyar alfikra wa afnaitu fihi saja'a wa nazma wa nasara liƙalbi zuciya na minal ashwaƙi yana ɗauke da soye-soye na soyayyar manzan Allah ma hayyar alfikra wanda zai ruɗa tunaninka muna son manzan Allah fiye da yadda suke zato ne sai sa basu su gane mu ko mu suwaye ba yace wa afnaitu fihi saja'a duk wani saja'i na na ƙarar da shi akan girmama manzo Allah wanne zuma da waƙe na wanne sara da surutu na ma in kaga ina yi duka akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na karar da shi ya yace ila ahmadin shauki wa wajdi wa lau'ati da soyayya na da bege na da kauna na duka na dauka na dankawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa mali dawan fi ghairi an ansija shi'ra bani da wani buri bani da wani kwadayi sai ina tarera begen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza zukira al-mukhtaru daga naji an ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza zukira al-mukhtaru hannati ra'ati kawai hin ga hannuna ya dauki biro ya kama hmm. alƙalami na kawai ya ra'aci alƙalami na ba sai yanga kawai ya kama rubutu litazyini madihin saboda ya kyautata ya rera begen manzan Allah Tuna an amulal fikra ba tare da nayi dogon tunani ba ma kana cewa manzan Allah kawai sai in na kama rubuta annabi baitika na yabo sallallahu alaihi wa alihi sallam yace li anna rasulullahi madhun wa ruhuhu fa qul fihi ma qarshi ita la taktashil itara domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yabansa da kambama shi da kaunansa sallallahu alaihi wasallam yace idan kai wannan fa qul fihi ma qarshi ita. Mm. ka faɗi duk abin da ka ga dama wajen yaban manzo Allah la taktashi la idara kar ka ji tsoron wai a ce zaka shige iyaka zaka kai annabi matsayin Allah zaka mm. a'a yace karka ji wannan tsoron ji maulana shubra radiyallahu ta'ala ne yace iza qulta abdullahi kai dai in kace annabi bawan Allah ne sayyidu khalqihi amma duk cikin halittun Allah babu irin irinsa shine shugaba yace litan siblahu ma shita to ka jingina wa annabi duk abin da ga dama la tahtashil kufara kar ji tsoron za a ce maka kafiri ce yasa kun dauki annabi kun kai annabi matsayin Allah mushrikai yan bid'a kai kana tawalar da kanka jaki kana tawalar da kanka mu babu wani kai kake kana ma bata lokacinka ne gima-giman maganganu ma suna nan abu biyu ba mu cewa annabi ba mu ci annabi Allah ba ba za mu ci annabi dan Allah ba amma ga gama hukanka kana yi muna kallon ka muna dariya muna cewa kiyayya annabi ta makare zuciyarka mm. eh mu za duk girma sai mun dangana wa annabi duk wani abu da suka yadda da shi da ba su yadda da shi ba da wanda suka sani da wanda ba su sani ba inda na daraja ne da ɗaukaka sai mun jingina wa manzo Allah litan sibla ma shi ta shau yace ka jingina wa annabi komai in baka ji annabi Allah ba la takta shil kufra kar ka ji tsoron za a ce maka kafirai sai sa sun zo sun ce mana yan bid'a yayi mu kalle su ni dariya in sun ce mana kafirai mu ce a ce dai ina dai annabi ne ba kwa so sai mun faɗa na'am eh annabi ne ba so domin me shi Ibrahim yace kai huwal kullu Hul kullu manzo Allah shine komai huwal kullu shine dukka duk wani abu annabi ne hul kullu duk wani abu da ka gani ya zo maka daga annabi ne ka yadda ko karka yadda haka yake ba zai canza abin da Allah yi ba hmm. yawwa haƙƙan shehu ibrahim yace da gaske wa inna wustafahu domin Allah ya zaba annabi wa adahu ya ba annabi duk abin da kadiman wala hajara da da yanzu komai Allah ya ɗauki ka cokam ya tattara ya ce annabi gashi wallahu al-mudi Allah ne mai bayarwa wa huwa al-qasimu annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai rabawa inda maganan ya zo kenan inda maganan ya zo kenan eh, saboda eh, to kai ka magana yawwa su suna maganar tauhidi kai tauhidin kai kana maganar tauhidi tauhidi tauhidin ka ta cika ba muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa al-qasim na'am na'am na'am shine qasim ka fahimta shau yace ata awwalat tauhidi eh farkon tauhidi shine annabi yawwa awwalat tauhidi eh sallallahu alaihi wasallam awwala zakirin annabi ne farkon wanda sallallahu alaihi wasallam yake kiran Allah wa awwala mazkuri shine farkon wanda aka fara ambato shi Allah ya fara ambato shi mu muka fara ambato mm. sallallahu alaihi wasallam wa rabbi bihi asra ubangiji na ma har tafiyan dare yayi da bawansa subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace lahu wa ilayhi kullu sha'ani lahu ga annabi ne wa ilaihi zuwa gare shi ne kullu sha'anin duk wani al'amari da ka gani na duniya da layira. lahu wa ilaihi <laughs> eh, yana wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa innahu habibu ilahi khalqi domin shi ne masoyin Allah mm. na ɗabihil amara duk wani al'amari da Allah da ya kewaye duk wani al'amari da kaga Allah ya kewaye da annabi ya kewaye abu da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kewaye wannan abu wannan duka zancen Shehu Ibrahim ne zancen Shehu Ibrahim ne Shehu Ibrahim ya ce to ka yadda ko karka yadda bari ka ji matsayina sai ya ce lawar rasu minni summa wajihi walhiyati kaina na annabi ne wa wajihi fiskata na ba annabi walhiyati gemu na Shehu Ibrahim ya ce na ba annabi wa zahari da zahiri na wa badini da badini na walwala uwa majara kai da abin da ka san zai zo min ya fita duka na ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace taituka abdan manzo Allah to ga na zo maka ina mazaunin bawa in ta sumhu bi bai'i in kaga dama yi mai farashi ka sayar da shi sallallahu alaihi wasallam in kaga dama ka sayar da ni ni bawa ne na zo maka eh yace jiharan kuma ina zuwa maka mazaunin bawa fili yau zaka ga sun zo an ce ni bawan annabi ne ya ce bawan annabi mun faɗa mu bayin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ta rage maka ka fahimci duk abin da zaka fahimta mun faɗa mu bayin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kai shirka in ka ce kai bawan annabi sallallahu alaihi wasallam ne shirka ta ina ba mutum bayi da bawa har yanzu akwai eh, garuruwan da akwai bayi da a ce wannan bawan wane ne wannan bawan wane ne wane shine maulan wane mala shine wala wane su suna fahimtar an ce bawa suna fahimtar bawa da ma'azanan cewan kamar yadda ake cewa bayin Allah Allah ne mahaliccin mu ba haka ba ba hmm. haka ake nufi ba ana nufin bawa da ma'anan manzo Allah shugaba ne mu kuma bayinsa ne wanda muke karkashin sa na'am an baice ni sarki shi ne Joe Barai yake cewa jiharan yara zaminkum yara zaminkum a inda hu fakara shi Joe Barai ya ce ni a ganna a mazaunin bawan annabi shine abin alfari na radiyallahu ta'ala anu yace a tai tuka la ka annabi na zo maka to kaga bambancin mu da su kenan su a wajen su annabin su ya mutu ya kare ba za ka je wajen shi ba ba za ka roƙe shi ba shi Ibrahim ya ce a taituka ni kuma na zo wajen ka la'ar jusiwa ka kuma mu ma dai haka muke ba ma kwaɗayin wani in ba annabi ba sallallahu alaihi wasallam hmm. wa inni faqirun wa qirun la manala wala sabra hmm. eh annabi ni faqiri ne matalauci ne ba ni da abin da zan samu ba ni da hakuri kawai ni dai nazo wajen ka sallallahu alaihi wasallam nazaltu lada khairil wara hmm. na sauka a gurin manzon Allah mutakaffifan ina miƙa wa annabi hannu wa arjubihi ma lam yanal man ata misra ina kwaɗayin annabi ya bani abin da wanda ya je ƙasar misra ma bai samu irin sa saboda na je wajen manzon Allah yawwa to su suna ganin Annabu ba zai yi haka ba gurin su annabin ya mutu annabin ya kare annabin su bai da amfani haka suke dauka a hmm. tunanin haka tunanin su yake gwada musu mu kuma ba haka muke kallon manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam yace barkaji shehu yace tunilul muna annabi kai kake bayar da buraci duk abin da mutum ya zo da shi zaka bashi wal tadfa'i sharra ajilan annabi ka bani tunilul muna ka bani abin da nake so wal tadfa'i sharra ajilan ka tunkuɗe min sharri cikin gaggawa fa hmm. ka la yu'di nawalan duk wanda ba kai ba bai isa ya bada wani kyauta ba walau nazara ko da dan kadan ne hmm. ko da dan kadan in ba manzo Allah ba ba mai bayarwa wallahi yanzu shi ya faɗa Allahul mudi wa anil qasim eh dalili kuwa shine a mafi girman abin da Allah zai baka shine ya nuna maka tauhidi ko Allah ya nuna maka shi ne ubangijin da ya cancanta a bauta masa to da zai nuna maka wannan abu bai nuna maka ba sai ta nan annabi sallallahu alaihi wasallam aha mafi girma abin da Allah zai nuna maka shi ya ce maka ga hanyar aljanna abin da Allah zai baka bai baka ba sai ta hannun annabi sallallahu alaihi wasallam Domin za ka samu ba ta sa ba hmm. duk wanda kaga ana cewa zo gurin annabi yana cewa oh, oh ni Allah zan bauta ƙarya ne munafiki ne wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi in mm. an ce musu ku zo annabi ya nema muku gafara lawwaw ru'usahum sai su kada kai su ce ba za mu je gurin annabi ba wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun Allah ya ce zaka ga sun juya baya suna batarwa suna girman kai Allah ya ce sawa'un alaihim to duk ɗaya ne astaghfarta lahum ka ce in gafarta musu am lam tastaghfir lahum ko baka ce in gafarta musu ba tunda suka ce ba za su zo gurinka ba lai yaghfira Allahu lahum Allah ba zai gafarta musu ba inna Allah la yahdil qawmal fasiqina Allah ba ya shiryar da fasikai sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala shi yace mana in mun shiga cikin halin haula'i mun shiga cikin bala'i mun shiga cikin musiba muna so Allah ya yafe mana zunubin mu Allah ya ce ku tafi gurin annabi ku tafi gurin annabi walau annahu iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima da lokacin da muka zalunci kanmu muka ha'inci kanmu muka yi ba daidai ba ja'uka sun zo gurin ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zaka share ayan ne kace ta yi expire baka isa ba duk tsiyar ka tsange min ka tana nan mm. a zamanin annabi ne ai zamanin annabi ne aka saukar da sallah bar yin sallah yanzu Hmm. ayat tana nan ja'uka fastaghfirullah suka nemi gafaran Allah wastaghfara lahumur rasulu annabi ya nema musu gafaran Allah lawajadullah tawwabar rahima da za su samu Allah yana mai karban tuban su yana mai yafe musu hmm. yawwa fa ma rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlika saboda rahama daga Allah da Allah ya jirgi a kirjin manzo Allah annabi ya zama yana yi mana taushin hali da annabi ya kasance mai kaushin hali mai ɗacin magana da duk mutane sun watse a gefensa to mu ba ga alkai ba ga komai ga annabi ba sai alkhairi ba mai samu mu bar annabi mm. kai kake kallon annabin ka ya mutu muna ma congratulation je ka ci gaba da kallon annabin ka ya mutu ya ƙare bai da amfani mu namu sallallahu alaihi wasallam yana raye sallallahu alaihi wasallam amma yana raye irin rayuwa ta barzak sallallahu alaihi wasallam kuma ana ganin sa ana magana da shi a yanzu haka sallallahu alaihi wa alihi barzak ko ta barzak ma ba irin naka bane ai saboda wanda ba ta barzak ai eh, mu rayuwa barzakhiyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan yana rayuwa barzakhiyya yanzu nan in nace assalatu wassalamu alaika ya rasulallah wannan abin da na faɗa yanzu manzon Allah ya ji ni ya san wani sunansa abul fati dan sani ya yi mai salati ya kuma ji ni shehi ni ma na faɗa Allahu ah. <laughs> ah ni ma na faɗa wallahi to wallahi ya ji ah, ya eh. ji yanzu haka Allahu akbar ya ji yawa kuma ana ganin manzon Allah ko ina sai sa sai sa nace ma annabin mu daban ne da nasu haka ne sai su daina wahalar da kansu da Allah su fito su gaya wa mutane hakikanin waye annabinsa kawai amma in annabin da Allah ya turo ne to wannan ne su sa, wallahi sai ka yadda ka girmama shi mm. aka kalle shi a mazaunin bai kai ba to wannan shedan kake bautawa wallahi ba Allah kake bautawa ba shi Allah sharadin bautansa sai ya girmama annabi sallallahu alaihi wasallam yawa shi barar radiyallahu ta'ala yana ya ci gaba da cewa samauta anil akwani batanan wa zahiran fa innaka khairul mursalin lana annabi sallallahu alaihi wasallam kafi dukkan halittu a ɓoye da zahiri fa mm. innaka khairul na kai annabawa ma duk kai ne shugaban su kafi su alkhairi mm. lana turra sallallahu alaihi wasallam bisrika ya khairal bariyati abtagi kamalal muna tuti wal tutini lil ida qahara yace da sirrin ka ya annabi sallallahu alaihi wasallam abtagi nake neman kamalal muna cikan buri wal tudini annabi ka bani wato lil ida qaharan ka bani rinjaye akan abokan gabana himayar hmm. rasulullahi katangata da ta kare ni shine manzon Allah wa huwa tahassuni shine hirzina da ya tsare ni sallallahu alaihi wasallam bi amdayihi nilnal karamata wasitra da yaban annabi ne muka samu da kamba ma annabi da ɗaukaka annabi muka samu alkaramata karama na girma wasu mm. sitara muka samu sitara saboda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace aruddu bihi kaidal ida da annabi nake mayarwa abokin gaba eh nake mayar masa da mashi fi nuhurihim in sun ko zai in jefe su yace mm. wa makrahum da makircin su duk da annabi nake mayar musu la ba fina wala sharra dan haka zaka ga cikin mu babu wani bala'i babu wani sharri babu wani fitina na nalu bihi ma fata adda ma fata addan tafaddulan da annabi muka samu abinda ya wuce a irga shi falalar da muka samu da manzo Allah ba zai iya faduwa da baki ba wala hmm. garwa annil nalladhi yujizul hasra yace tunda mun rike annabi wala garwa babu babu mamaki annil nalladhi yujizul hasra muka samu abin da ya fi a kididdige shi abubuwa ba za ka iya kididdige shi ba ni ni'imoni iri-iri shi radiyallahu ta'ala ya ce da annabi muka samu to mu wannan shine sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gurin mu ya nuna mana mu nemi taimakon sa ya nuna mana yana da amfani kai kake kallon bai da amfani kai da ka dauka bai da amfani je ka raka taki gona <laughs> na'am raka taki gona hmm. amma ku bar musulmai su sakata su wala musulunci girman annabi ne musulunci kaf dinsa sallallahu alaihi wasallam yawa babu girman annabi kana tunanin kana Abdullahi bin Ubay bin Salul sarki zaki hmm. shugaban munafikai gaba daya da aka ce masa yanzu tun da ka ga ga abin da ka yi ka je ka samu manzon Allah ka yi masa mubaya hmm. budan bakinsa bayan bayan kandak budan bakinsa sai yake cewa me ake so in je in same shi in mai so ake in mai da shi Allah in je in bauta mai ni ba eh. zan mai da shi Allah in je in bauta mai ba shugaban abin da ya faɗa kenan wallahi na'am tauhidi ita so ake in mai da shi Allah in mai in je in bauta mai ce mai aka yi ka je ka yi mu ba ka tayawa annabi ka ba shi sai ya ce in mai da shi Allah ake so in mai da shi Allah ke so to kaga shi a lokacin me ya yadda da Allah shi a tunaninsa haka ne yana bau a tunaninsa yana bautan Allah yana sallah a bayan annaba mazauninsa na shugaban munafikai wanda sallarsa ta fi taka garanti tunda shi a bayan annabi yayi na'am haka ne ko sarki zaki to amma me ya jawo ya fada cikin wannan garari da ya fada da cikin wannan musiba da ya fada rashin ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rashin ganin girman manzon Allah to da haka muke ba su shawara cewan su gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle annabi shine shugaban mai amfanarwa kuma barkati sarki zaki ga ga ayoyi da hadisi yanzu zamu karanta musu Da wanda duk yake ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya amfanarwa ai annafi wa addaru huwa Allah Allah ne kadai mai amfanarwa Allah ne kadai mai cutarwa Allah ne mai cutar da kanka bari mu kawo maka wani abu da ba Allah ba yana amfanarwa wani abu da ba Allah ba yana cutarwa abu ne ba Allah bane amma yana amfanarwa hmm. ba Allah bane kuma yana cutarwa sai mu ga yadda za ka yi da su su kuma ka karyata ayoyin in babu ah, misali alkurani a sosai Okay. Mu duba nisa'i ga abinda da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa uku, wa uku la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan min Allah inna Allah kana aliman hakima akan raban gado bayan Allah ya gama raba wa kowa wane yana da kaza wance tana da kaza Allah sai ya ce uku, iyayenku wa uku, da 'ya'yanku la tadruna ba ku sani ba ayyuhum aqrabu lakum naf'a waye yafi kusa da zai amfane ku waye a cikin ƴaƴanku ko iyayenku ba ku san wanda zai fi amfanin ku ba Allah ya ce faridatan min Allah wannan raban gado ne daga Allah inna Allah kana liman kima lura da nan Allah ya ce ba ku san iyaye ne ko yaya za su amfana za su fi amfanar da ku ba mm. da Allah sarki zaki iyaye da yaya da Allah ya ce suna amfanarwa Allah ne <laughs> ah, Allah a ah, ba Allah bane Allah to ya Allah yace suna amfanarwa kai da kace annabi baya amfanarwa annabi bai isa ya amfanar da kai ba ga Allah ya ce iyaye da yaya suna amfanarwa ba mm. kama san waye zai fi maka zai fi amfanar da kai ba ka ji ɗaya ko sarki zaki to bari ka ga abin da yake cutarwa wani abu ne yake cutarwa shi ma ba Allah ba shi kuma mu tafi cikin suratul baqara da Allah tabaraka wa ta'ala yake magana akan Yahudawa da suke koyan tsafi a zamanin Annabi Sulaiman. Annabi Sulaiman. ƙarshen ayan Allah yake cewa wa ya ta'allamuna ma ya durruhum wa la yanfa'uhum suna koyan ma ya durruhum abinda zai cutar da su wa la yanfa'uhum ba zai amfanar da su ba wa ya ta'allamuna eh abinda zai cutar da su to abinda zai cutar da su Allah ne ina mai cewa ba abinda yake cutarwa sai Allah gashi Allah ya ce suna koyan abinda zai cutar da su ba su koyan abinda zai amfanar da su kaji wannan sarki zaki Na'am. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin Sahih Bukhari gashi hadisin hadisin uh, wato uh, Sa'id bin Abi Burda daga babansa daga kakansa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah yace ala kulli muslimin sadaqa akan kowane musulmi akwai sadaka faqalu ya nabiyalla sahabbai sai suka ce ya annabi Muhammadu faman lam yajid wanda bai samu abin da zai yi sadaka da shi ba fa wanda bai samu abin da zai yi sadaka da shi ba fa kala manzo Allah sai ya ce ya amalu ya yayi aiki da hannunsa fi nafi nafsihi dan ya amfani kansa wa ya tasaddaku kuma yi sadaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka yi aiki dan ka amfani kanka dan ka amfani kanka shi akwai abin da yake amfanarwa ba Allah ba ni zan iya amfanan kaina sarki zaki zai iya amfanan kansa to ta yaya zan amfani kaina sarki zaki zai amfani kansa kai zaka amfani kanka kuma ka kalli manzo Allah saboda rashin mutunci irin na wabiya ka ce annabi baya amfanarwa kaga wannan akwai rashin mutunci na'am hmm. to sannan barkaji ilimi yana amfanarwa kaga ilimi yayi ba Allah bane ko Allah ne sarki ilimi ba Allah bane Ah ba Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisi Allahumma inni a'udhu bika hadisin muslim sayyu muslim Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa azabil qabri Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa'u Allah ina neman tsari daga gare ka min ilmin ka shiga tsakanina da ilimin da layan fa'u bayi amfanar da ni ba zai amfanar da ni ba in ilimi Allah ne zo ka gaya mana ba mai amfanarwa sai Allah jahili baka gane tauhidi ba kana nan kana ta shirme in zaka rike annabi ka rike annabi ka rike annabi to sarki barka ji. ga wani hadisi ƙarara cikin sayul bukhari wannan hadisin shine zai warware kusan matsalolin da muke fama da shi zai warware kusan matsalolin da muke fama da shi sosai manzo Allah zai faɗa zai ce mutane suna cutarwa suna amfanarwa kai da kace annabi baya cutarwa baya amfanarwa zo ka ji annabi yana gaya maka ga mutane za su iya cutarwa su amfanar hmm. hadisin cikin sayul bukhari hmm. hadisin sayyidina abdullahi bin abbas yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito wata rana bai da lafiya rashin lafiyan karshe da manzon Allah yi wanda bayan wannan rashin lafiyar manzo Allah sai ya koma zuwa ga Allah ila rafiqil ala yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fito jalasa hatta jalasa alal minbari har sai da manzo Allah ya zauna akan minbari hmm. fahamidallaha manzo Allah ya gode wa Allah wa asna alaihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bi Allah sun maƙala manzo Allah sai ya ce amma ba'adu bayan haka fa innan nasa yakthuruna wa yaqillul ansar me yasa nake ganin mutane suna taruwa su yi yawa lokacin da aka zo aka samu wani dan ganima ko abin duniya amma wa ya ƙillul ansar sai in ga mutanen madina su kuma sun ja baya sun zamanto 'yan kaɗan hatta ya kunu fin nasi har sai mutanen madina sun zamanto a cikin mutane bi manzilatil milhi fi da'ani kaman gishiri ne a cikin abinci manzo Allah sai ya ce faman waliya minkum shay'an duk wanda ya samu wani abu kamar na mulki ko na jagoranci ya durru fihi ƙauman wanda zai iya cutar da wasu mutane wayan fa'u fihi akharina zai iya amfanar da wasu mutane manzo Allah sai ya ce yaqbal min mahasinihim wa yatajawaz an masiihim ya karbi kyawawan ayyukan su ya kawar da kai akan munanan aikin su wannan magana da manzo Allah ya faɗa sai na Abdullahi bin Abbas ya ce fa kana akhiru majlisin jalasa bihin nabi sallallahu alaihi wasallam shine karshen huduban annabi kaga tauhidi ya gama tsayawa karshen huduban annabi ga abin da annabi yake faɗa wanda ya samu wani abu da zai iya amfanar da wasu mutane ko ya cutar da wasu mutane to zo ka gaya mana babu mai cutarwa sai Allah babu mai amfanarwa sai Allah mahaukaci baka gane bane baka gane bane Mm. Yawwa. So ka ji wannan sarki? Na'am shek. To bari ka ji. A nan ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin Muslim wani ɗaya daga cikin a wani a hadisin Jabir bin Abdullah yake cewa ladagat rajulun minna aqrabu wata rana kunama ta harbi wani daga cikin mu wani hannu julusun ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muna zaune tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah hmm. arki in yi rukuya ma'ana in yi mai addu'a irin rukuya da ake cewa manzo Allah sai ya ce kala sai annabi ya ce manista da'a duk wanda ya samu daman minkum daga cikinku an yamfa a kahu ya amfani dan uwansa falyaf ali aikata wanda ya samu daman zai amfani dan uwansa kai kace hmm. annabi baya amfanarwa ga annabi ya nuna wani yana iya amfanin dan uwansa dan Allah ina imani yana in dai za a ji tsoron Allah annabi ya ce wani yana iya amfanarwa ka du annabi ba ke magana wai suke ce annabi ba zai amfanar da su ba hmm. wannan magana in ba giya aljanu suke sha ba He ka rasa wani magana in sun debo ta kaga kaman daga ina suka debo ta billahi ladi to idan ka je hadisi na gaba sarki zaki na'am ga hadisin Sa'ad ibn Ubada lokacin da mahaifiyarsa ta rasu ya ce ya Rasulullahi zan yi wa mahaifiyata sadaka shin in nayi mata sadaka fa hal yanfa'u ha shay'un in tasaddaqtu bihi anha akwai abin da zai amfanar da ita in nayi mata sadaka da wannan abun abun ashe yana amfanarwa kuma abun ba Allah bane to barkaji ga wani hadisi na sayyid muslim a gurin su sarki zaki na'am ga hadisin nan na sayyid muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana akan Abu Dalib hmm. an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam barka ji karara shin annabi yana amfanarwa barka ji an san annabi annabi kana amfanarwa ko baka amfanarwa al-Abbas shine ya tambayi sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ya Rasulullahi ya maikin Allah hal nafa'ata aba dalibin bi shay'in annabi shin ka amfani Abu Dalib da wani abu fa ya kana yahutuka ya yaghdabu laka domin Abu Dalib yana tare maka waɗansu abubuwa kuma yana fushi in an taɓa ka ƙala manzo Allah sai ya ce na'am e na amfane shi ka ji kalman na'am na amfane shi annabi na amfanarwa manzo Allah sai ya ce ga amfanin da na mai huwa fi dahdahin min nari yana cikin wani abin nan ne rububi sama can na wuta ya ce walaula ana annabi ya ce da ba dan ni ba kaji walaula ana da ba dan ni ba hmm. lakana fi darakil asfali minan nari da ya kasance a can can can can can can cikin wuta in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ba dan ni ba wai hmm. yake cewa annabi ba ba a cewa dan annabi in ka ce wa mutum dan annabi zai ce kai shirka to gashi annabin yana faɗa annabi da kansa ba dan ni ba eh ba dan ni ba walaula ana da ba dan ni ba hmm. mutane kuna nan kuna ta shirkantar da mutane an raba ku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku ganin kima annabi to barka ji wani hadisi na'am sayyid bukhari hadisin abdullahi bin umar radiyallahu anhu yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace almuslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne la yazlimuhu baya sa wala yuslimuhu baya daukan sa ya mika shi wa man kana fi hajati akhihi duk wanda ya kasance cikin biyan bukatan dan uwansa kana Allahu fi hajatihi shi ma Allah zai kasance cikin biya masa bukata wa man farraja an muslimin kurbatan duk wanda ya yaye wa musulmi wani bakin ciki sarki zaki waye mai yaye bakin ciki Allah to annabi yana cewa wanda ya yaye wa musulmi bakin ciki tafaddal hmm. yanzu annabi ya yadda ni zan iya yaye wani bakin ciki kai sarki zaki zaka iya yaye wani bakin ciki amma biya suna yi wa manzon Allah hassada in ka ce zai yaye bakin ciki ko zai yaye damuwa shirka mushriki ga annabi yana faɗa wa man farraja an muslimin kurbatan wanda di ya yaye wa musulmi wani bakin ciki farrajallahu anhu kurbatan min kurab yawmil qiyama shi ma ranan kiyama Allah zai yayi masa wani bakin ciki Allah zai yayi masa damuwa wa man satara musliman duk wanda ya sitirta musulmi ya boye laifinsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace satarahu Allahu yawmal qiyamati shi ma Allah tabaraka wa ta'ala zai boye laifinsa mu kara hmm. zuwa sarki zaki ai ka san su ne masu cewa in an yi magana mu muna bin kitabu sunna ko to nan ai a ba ba jawairul ma'ani muke kawowa ba kitabu sunna muke ta kawowa a nan ne zamu gane masu bin sunna na gaskiya ma ji wani shaidani da zai kuma fitowa ya ce annabi baya taimako annabi baya yaye damuwa miji ga manzo Allah yana faɗa bari sarki zaki hadisin hadisin muslim daga daga daga shu'uba daga sa'id min abi burda daga babansa daga kakansa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ala kulli muslimin sadaka akan kowane musulmi akwai sadaka kila aka ce a ra'aita in lam yajid ya rasulullahi kana ganin musulmin nan in bai samu sadaka ba shine shi hadisin da muka karanta a baya kala manzo Allah ya ce ya malu biyadihi fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu ya je yayi aiki da hannunsa ya amfani kansa kaji ba ya amfani kansa wa yatasaddaqu sannan yayi sadaka kala yace kila kana aka ce a ra'aita in lam yastadi ya rasulullahi in kana ganin ba zai iya amfani da hannunsa ba yayi aiki da zai samu ya taimaki kansa manzo Allah sai ya ce yu'inu dhal hajatal malhuf ya taimaki zalhajati ma'abocin bukata malhuf wanda yake cikin tsananin bukata ba mai taimako sai Allah iyaka na abudu wa iyaka nasta'inu gashi da kalman isti'ana din nasta'inu manzo Allah yace yu'inu ya taimaki zalhajati ma'abocin bukata almalhufi wanda yake cikin tsananin bukata ka gani kaga wannan maganan ta rushe tunaninsu cewa ba mai taimako sai Allah ba mai kaza annabi ya ce gashi ka taimaki wanda yake cikin tsananin bukata sarki zaki in ka shiga cikin tsananin bukata yanzu wani ya kira manzo Allah sai ce an yi shirka ga annabi kuma yana cewa wani ma yana iya taimakon wani kuma yana cikin tsananin bukata ka ji wannan bayanin sarki to hmm. da saura ma wanda na abubakar lokacin da ya zo zai yi hijira aka samu wani ya hmm. zo ya wallahi ba za a kori sayyidina abubakar ba sai yake cewa a tukhrijuna rajulan yuksibul ma'aduma yanzu za ku fitar da mutumin da yake ba wa wanda bai da shi wa yasilir rahima yake sada zumunta wa yahmilul kalla yake dauke nauyi akan wanda in mutum ana bin sa bashi zai biya masa wa yuqrid daifa yake girmama bako wa yu'inu sayyidina abubakar yana taimako ala ibil haqqi akan musibu in musibu sun tana mutum sayyidina abubakar sai ya taimake ka na'am dududu da ibi ne Sayyidul bukhari ne ka gama haukan ka sayyid bukhari ne ba inda zaka dawo Sayyidul bukhari ne na'am mm. yawwa Sayyidul bukhari ne kaga wannan to wannan ga sunan sarki zaki da hadisai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to idan mun dawo a gurguje ina son zan karanta wasu hadisai guda biyu sarki zaki sai in tsaya a buɗe waya hmm. idan mun je zamu ga akwai akwai hadisai kamar wanda al-Imam Dabarani ya fitar cikin Al-Mujamul Kabir wanda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba an ce in ka shiga musiba ba a kiran kowa sai Allah ba haka suke cewa ba eh, eh. a'a to barkaci ga manzo Allah bari ya ba su ansa annabi ya baka ansa ka yadda ko karka yadda a'a kaza ake ya rage maka kai ka jiyo kai ka jiyo kai ta shafa ba ruwan mu wallahi ba ruwan mu ga annabi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce hmm. iza adalla ahadukum shay'an idan ɗayan ku ya batar da wani abu au arada ahadukum aunan ko ɗayan ku yana neman taimako kaji kalman da kyau na'am au arada ahadukum aunan ko ɗayanku yana neman taimako wa huwa bi ardin laisa biha anis yana cikin wani ƙasa wani gurin da babu wani mai kawo mai doki madoki kusa maceci nesa a ji da kyau kaga sarki zakin an tashi magana mai suke cewa zaka ji abin da suke cewa a yanzu wai wani ya bugo mun waya yace <laughs> yace wai in na fada cikin ruwa idan na fada cikin ruwa ya zama na gani a cikin ruwan nan yanzu annabi zan kira ko Allah ko wani zan kira ko Allah na ce wallahi ka kira masu ceto su zo su cece ka in ka kira Allah wallahi ba za ka ba mutuwa za ka <laughs> wala mutuwa za ka <laughs> yanzu ka ba da rijiya ka zo kana mutuwa za ka yi ba Allah za ka kira ba ka kira dan adam a lokacin ya zo ya fitar da kai <laughs> ka kira dan adam daga ka ga mai tsani ko mai igiya ya sa ka yawwa yawwa Abinta ya samu. Da haka ba zan kira annabi ba Allah zan kira Allah ma ka kira mutuwa za ka yi a lokacin. <laughs> Allah mutuwa za ka yi kana ji kana gani dai ka mutu. Eh. Wannan ita ce magana ta gaskiya. Wayan da wani ne yake faɗa ah, <laughs> wai ya ce ya ɗauko sanda. Eh. A'udhu billahi yake wata magana yake cewa wai asaya hadi khairun min Muhammadin astaghfirullah tu astaghfirullah. Yace sandan hannunsa ta fi masa annabi. Ka sabon mamaki. Mm. sai ya je jikin raƙumi da sandan mm. sai ya ce bari ku gani ya ce raƙumi tashi dan annabi raƙumi ya ƙiya tashi tashi dan annabi ya ƙiya tashi sai ya ɗauki sanda sai ya bige shi yana bugansa sai ya tashi ya ce kun gashe sandan nan ta fi mun wani sai ya kira suna annabi to shine maulan mu shobaran ya ce ya ɓata wa kansa lokaci da da ya je jikin raƙumin sai ya ce raƙumi tashi dan Allah ya ga ko zai tashi <laughs> <laughs> to na'am na'am Ba zai tashi ba. To al'amarin ne sun rikita a baibai suke fahimtar addini. Hmm. A baibai to yanzu kaga sarki zaki ga musibar irin abin da misalin da suke faɗa ɗin gashi a waƙi annabi yana ba da ansa. Ya ce idan ɗayanku ya batar da wani abu ko ya kasance a cikin wani guri wanda gurin babu kowa babu mai taimakon ka ta kusa ko ta nesa. Mai manzo Allah ya annabi cewa yayi kai ta cewa Allah Allah taimake ni ga annabi zai baka ansa barka ji hmm. manzo Allah sai ya ce fal yaqul da da umarni annabi ya ce ya ce hmm. ya ibadallahi ya bayin Allah a suni ku taimake ni ku kawo min dauki tafaddal bayin Allah kace eh bayin Allah ya bayin Allah ku taimake ni ku kawo min dauki ya layi a gifuni ya bayin Allah ku taimake ni annabi sai ya ce fa inna lillahi ibadan Allah yana da wasu bayi la narahu da ba ma ganin su kaji ko sarki zaki Allah yana da wasu bayi ba ma ganin su hmm. to anan bari ka sha wani abun mamaki ai su abin da suke cewa cewa suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati yanzu baya nan tunda annabi baya nan ba za mu nemi taimakon sa ba ba haka suke cewa ba to ai wannan hadisin da manzo Allah ya ce ka nemi bayin Allah annabi sai ya ce fa inna lillahi ibadallah na akwai bayin Allah da bamu mu ganin su kana tare da su ne baka tare da su ka nemi taimakon su amma da yake ba ko kwakwalwan kibi yake da shi ya kasa neman taimakon annabi kuma bari ji al-imamu dabarani ga abin da ya ce bari ka ji al-imamu dabarani sai ya ce wa qad riba zalika wannan abin an gwada shi an ga yana yi in mutum ya shiga bala'i ya ce ibadallahi inuni sai Allah ya kawo mai dauki ah, a cikin oh. al-mu'tamul kabir al imamu tabarani shi da kansa ya faɗa in ka shiga matsala wani wani wasu bayin Allah al-imam ya yace mun gwada mun ga yana aiki yace mun gwada mun ga yayi zaka kai kowane yare yawa to kai yanzu ya rage ah, maka Eh? zaka kai kowane yare kaman kan da kowane yare kowane yare kowane iri ai Allah yana jin kowane yare tabaraka wataala na'am na'am kuma sannan shi Allah shi zai turo maka abin abinda suka kasa ganewa kenan sannan kuma yanzu sarki zaki ya rage wa duk wani mai dogon gemu ko wandansa a gwiwa hmm. ya gaya mana matsayin al'imamu dabarani a gurinsa in ka fa al'imamu dabarani fahimtar sunna iyaka na budo iyaka na sayin ka fi shi fahimta zo kai mana bayani hmm. ka ji ɗaya ko sarki zaki wani zai iya tasowa kaza ka zo to hadisin yana da shahidi daga hadisin sayyidina abdullahi ibn Abbas, wanda al-imam bazzar ya rawaito sa cikin musnadinsa, ya yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna lillahi mala'i ma'aikatan fil'ardi ardi suwal hafaza yaktubuna ma saqata min waraqi shajara fa iza asaba ahadukum urjatun bi ardi falatin falyunadi a'inuni ibadallah Allah yana da wasu malaiku waɗanda suke ƙasa banda malaiku masu rubuta aikinku waɗanda suke tare da ku wanda suke rubuta dukkan abin da ya faɗi na ganyayyaki fa iza asaba ahadukum urja idan wani musiba ta samu ɗayan ku bi ardi folatin a wani jeji wanda ba kowa a gurin hmm. ya yi kira ya ce ya ibadallahi ya ko a inuni ibadallah bayin Allah ku taimake ni a inuni ibadallah da kalmar iyaka na wa iyaka na sayin din bayin hmm. Allah ku taimake ni da al-imamul al-imamul bayaki cikin shabul iman da lafazin inna Allah azza wa jalla inna lillahi azza wa jalla mala'ikatan fil ardi suwal hafaza yaktubuna ma yasqutu min warqi shajara fa idza asaba ahadukum urja fil ardi la yaqduru fiha alal a'wani idan wani musiba ya samu ɗayan ku wanda bai da mataimakan da za su taimake shi mm. Yayi ihu ya ce ibadallahi a gaisuna au a inuna rahimakumullah fa innahu yu'ar ku ce bayin Allah ku taimake ni bayin Allah ku taimake ni annabi ya ce in ya faɗa haka Allah zai turo mai masu taimakonsa to kaji wannan sannan hadisin yana da shahidi daga hadisin sayyidina abdullahi bin mas'ud wanda al-imamu dabarani ya ƙara rawaito shi abu ya ala cikin musnadinsa shi ma ya rawaito shi hatta irin su ibnu hajar cikin al-madalibul aliya sun kawo wannan hadisin al-imamu nawawi ya ambace shi cikin al-azkar hadisin sayyidina abdullahi bin mas'ud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan falatat dabbatu ahadikum idan ɗayanku yana tafiya da dabbasa dabbasa sai ta gudu ya rasa yadda zai bi ardi falatin a daji gashi ba zai iya kamo ta ba bai san yadda dabban take ba faliyunadi ya ɗaga muryansa ya kira ya ce ya ibadallahi ihbisu alayya ya ku bayin Allah ku tare min wannan dabban ya ibadallahi ihbisu alayya ya ku bayin Allah ku tare min wannan ah, dabban nawa fa inna lillahi fil ardi hajiran yahbisu alaikum Allah yana da wasu bayi da ya ajiye su ba ku san su ba ba ku ganin su su za su je su kamo dabban su kawo maka to kaga waɗannan sarki zaki duk suna nan manzo Allah da yake ka kira bayan Allah in ka shiga musiba ba yanda su suke faɗa ba in ka shiga musiba ba a kiran kowa sai Allah ga annabi yana magana sallallahu alaihi wasallam waɗannan malaman da aka kawo duk kun fi su fahimtar sunna ne mm. to bari ka ji sarki zaki malaman su mm. suka dora su akan wannan tsiyar na ma annabi rashin kunya da rashin mutunci na rantsi da zatin Allah suna neman taimakon ibnu taymiya ba annabi ba suna neman taimakon ibnu taymiya ba taimakon manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam barka sha mamaki ga ibnu al-qayyim maganar sa ce zamu rufe da ita sai in kirfce magana na gaba daya ga ibnu al-qayyim hmm. cikin al-wabilus sayyib shafi na 48 barka ga wani magana idan sun shiga bala'i gurin Allah suke zuwa ƙarya suke ba gurin Allah suke zuwa ba gurin Ibn Taymiyyah suke zuwa kai ka shiga bala'i ka je gurin Ibn Taymiyyah ba wanda ya ce mushriki ne almajiran Ibn Taymiyyah mu mun shiga musiba mun je gurin Annabi an ce mushrikai dan Allah a ji wannan maganar ta ya za a yi hankali ya kama hmm. gashi ga abin da ya faɗa ya ce wa kunna mun kasance izashtadda binal khawfu idan tsoro ya tsananta a gare mu shtadda binal khawfu in tsoro ya tsananta wa wasa'at min nazununu zace zace suka yi muni Wa daqat binal ardu kasa ta yi mana kunci dala sarki zaki in mutun ya shiga musiba irin wannan a tunanin su wajen wawa suke cewa za wajen wa za a je ba wajen Allah ba oh. to barkaci ba su tafi gurin Allah ba sai suka ce atainahu sai mu zo gurin ibnu taymiya fama huwa illa an narahu daga zaran mun ga ibnu taymiya wa nasma kalamuhu muka ji zancen ibnu taymiya fa yazhabu zalika kulluhu wannan musibar duka sai ya watse sai mu ga ya tafi gaba daya wa yanqalibu inshirahan wa quwwatan wa yaqinan wa dumanina sai wannan tsoron da muke ji da musibar da muke ji sai ya koma mana inshirahi mu sami yalwan kirji wa yaqinan mu samu tabbaci da yaqini wa dumanina mu samu nutsuwa sai daga karshe ma yake wata magana sai ce fa subhana tsarki ya tabbata wa man ashhada ibadahu jannatahu qabla liqa'ihi tsarki ya tabbata wa Allah da ya nuna mana aljannan sa kafin mu hadu da shi ma'ana waye aljannan su ibnu taymiya mm. ya ce kar ma ka ce a ba ana nufin kaza ba ana nufin wancan aljannan ƙarya ne yace wa fata lahum abuwa ba hafi daril amali Allah ya bude musu kofofin aljannatin anan gidan duniya fa atahum min rauhiha wa nasimiha wa dibiha ya ce Allah ya sako musu iskan aljanna da ƙanshin aljanna da sanyin aljanna duka suna ji saboda sun zo gurin Ibn Taymiyyah suka ce mastafraga quwahum li dalabi hawal musabaqati ilaiha wannan ƙanshin aljannan da iskan aljanna din da suka gani wanda Ibn Taymiyyah shine wannan aljanna sai ya zama na cewa duk sun karar da rayuwarsu da aiki dan neman wannan aljanna to ban gane ba ya bawabi ya zama na kai in ka shiga musiba ka tafi gurin Ibn taymiya sunanka ba mushriki ba in shiga musiba in tafi gurin annabi in zama mushriki sai in kana da cewa Ibn taymiya a rayuwarsa ya fi manzon Allah daraja in kana itikadi cewa ko da annabi ya rasu tun da shi Ibn taymiya yana raye ya fi annabi to wannan kana da yancin ka faɗa ka wannan kuma ya fitar da kai a musulunci amma in ka yadda manzo Allah rayuwarsa da bayan rayuwarsa ya fi ibnu taymiya daraja to ba yanda za a yi ka shiga musiba ko da ibnu taymiya yana raye a zo wajensa manzo Allah kuma ko da yayi intikali zuwa arrafiqul ala in je wajensa ka ce mun mushriki in dai kana da zarra na tunani sannan sarki zaki abinda nake so zan rufe da shi da mu da su mu ji tsoron Allah idan na zo na ce manzon Allah ko bayin Allah ku yi mu a tunaninsu ina nufin cewan babu hannun Allah annabi ne ya yi min waɗannan bayan Allah ne suka yi min su ji da kyau ba haka ba ne abin da yake akwai shi ne mun faɗa wancan kara in na zo na ce sarki za ki ban wani abu taimake ni misali ko da kuɗi ko kai likita ne ka ban magani ko wani abu sai ka taimake ni ka bani wannan abu Allah sarki zaki a haƙiƙa waye ya taimake ni Allah ne ya taimake ni ko sarki zaki Allah idan na je wajen mahaifina na ce mahaifina taimake ni ka yi min kaza ko mahaifiyata taimake ni ki min kaza ko abokina taimake ni ka yi min kaza sai suka yi min dan Allah sarki zaki a hakikatan Allah ne ya min ko su suka yi min Allah ne Allah ne ya min ba haka bane ba na'am to idan ka gane wannan wanda nazo zo wajen wani bawa na ce yi min wannan bawan ya yi min wannan abin bai zama shirka ba to ka gane in na je wajen manzo Allah na ce annabi ya yi min to ka tabbatar in ka ga abin ya samu Allah ne ya min mm. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasida ne su abin da suke zato sarki zaki idan yanzu misali sai ka shiga cikin musiba sai ka kira sunan annabi a irin tunaninsu a irin rafaffan kwakwalwansu wai suna ganin manzon Allah ne zai zo ka cokam yana kallon ka sai ce a wani aini ne annabi sallallahu alaihi wasallam zo in cire ka daga musiba mm. haka ake yi a gidan duniya ma ba haka ake yi ba barin baka misali mm. mutum yanzu sarki zaki ya shiga musiba da Allah sai ya nemi taimakon gwamna ko ya nemi taimakon shugaban kasa? shugaban kasa ne zai zo da kansa ya ce masa zo na zo ni ne zan cire ka daga abin da kake ciki ko shugaban kasa zai ce na dubawa ne zai tura wasu ne ya ce ku je ku cire shi daga cikin wannan musiba ba wasu zai tura ba wasu zai tura to me yasa an kira annabi ka take hararo maka dole sai shi ne zai zo ana nuna maka in an kira shi shi annabi shugaba ne da yake fada mala'iku ko wasu za a turo maka a ce su cire ka saboda ka nemi taimakon tanin annabi yanda shugaban kasa da ka kira shi ba shi ya zo da kansa ba wasu ya turo suka taimake ka haka annabi su gane girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba a neman taimakonsa ba a kaza to da sharadi guda daya sai dai dama in ka da manzon Allah yake raye in ka nemi taimakonsa ba Allah bane yayi Mm. manzo Allah in ka ce manzo Allah yana rayi aka nemi taimakon sa yanzu ya rasu ba za a nemi taimakon sa ba to dama ka yi itikadi da annabi yake raye annabi ne yake maka kai tsaye mubasharatan ba hannun Allah a cikin taimakon ka amma in ka yadda Allah ne yake yi to meye bambanci da rayuwar manzo Allah da rasuwansa a yana rayen ma Allah ne yayi annabi ya rasu ma waye zai yi Allah ne yayi Allah ne zai yi hayyul la mutu shi kuma Allah raye ne baya mutuwa ba san ko an fahimci wannan magana ba sarki zaki. Sosai, sosai. Wato wannan ita ce magana su nitsar da hankalinsu. Wannan shedan da yake kada musu ƙaraurawa a zuciyarsu suke ji su je su dawo da ku kwantar da hankalinku a wajiya da Allah da annabi ku kwantar da hankalinku ku rike annabi. Ku kwantar da hankalinku. Mm. Su wato abin ka gane sarki zaki wani sa'in su baka tausayi wani sa'in su baka haushi wallahi wani sai sai ka ji tausayin tausayin su ya kama ka ba dan komai ba saboda me ka san hanyar da suka dauka wallahi hanyar jahannama ne ba gargada ko guda daya suka dora suka doro a kai hmm. malaman ku sun cuce ku su ce maka ba za ka nemi taimakon annabi ba kake ka bar sallah ka bar azumi ka bar zakka ka bar haji yanda ka ga in ka nemi taimakon annabi aka ce Allah ne zai yi to haka ne abin yake misali da aya ɗaya sarki daki na'am shek Allah yana faɗa cikin Alƙur'ani. Allah ya ce Allahu ya tawaffal kusa hina mautiya. idan rai idan mutum ya zo zai mutu wanda yake kashe wannan ran Allah ya ce shi ne yake kashe wannan ran Allah shi yake kashe rai in lokacin mutuwan ta yayi to barka ji abun mamaki a wata aya sai Allah ya ce ya yatawaffakum malakul Mautin lazi wukila bikum malakul Mautin lazi wukila bikum ka ce mala'ikan mutuwa da aka wakilta muku shi yake kashe ku a can Allah ya ce shi yake kashewa a nan ya ce mala'ika shi yake kashewa kana nufin ƙur'ani ya ci karo ne kaga ƙur'ani ba cin karo yi ba ma'ana idan mala'ikan mutuwa ya zo ya kashe kawa ya kashe ka Allah ne wata ta'ala ya kashe ka kamar yadda yanzu sarki zaki wannan majazi ne wanda inda sun sun wutar da kansu ibnu taymiya ne koya musu shedanancin cewa babu majazi amma da sun san majazi dala zarki zaki yanzu in nazo Najeriya ko na cikin Bauchi na ga sababbin tituna sai na ce kauran Bauchi ne gwamnan Bauchi ne kauran Bauchi ya gina mana wannan titunan ko na ga asibiti sababbi na ce kauran Bauchi ne ya gina mana dan Allah zuwa zaka yi ka ga kauran Bauchi da kwangire da block a kansa yana ginin asibiti ba wasu ya wakilta ba na'am amma kuma aka ce kauran bauchi yayi eh, waɗanda suka yi su ba za a kira su ba shi yana zaune a gurinsa shi za a kira ce shi yayi ila ma har ya rayu ma ya ƙara rayuwarsa ba zai leko gurin ba amma ya ce ayi ya ce ayi kuma an yi na'am kuma an yi to a gane dan haka idan misali an zo an ce yanda Allah tabaraka ka kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakikatan Allah ne mai taimako mm. hakikatan Allah ne mai taimako amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ajallul asbabi na neman taimakon Allah mafi girman sabuban da Allah yake taimakon bayi da haka idan nazo nace annabi ya mun Bana buƙatar bukatar in zo in ce maka a Allah ne ya mun kaza kai ka san Allah ne ya mun kamar yanda in ka zo na ce na ɗauki naira miliyan goma na baka baka bukatar in ka je ka ce ai Allah ya ban miliyan goma an turo kaza ko yanzu miliyan goma na ɗauka na baka da na baka miliyan goma kana fita sai ka ce Allah wannan ba shi yamin ba Allah ne yamin wallahi wallahi na samu kwace rashin hankali ne amma kuma hakikatan din waye maka Allah ne dole ka je ka ce na maka hmm. eh, mutane kawai kuna nan kullum sai yawo da neman taimako da abubuwa amma ba kwa iya jin cewa za ku nemi taimako annabi Allah ya sauki Allah ya ba mu taimakon annabi amin sallallahu alaihi wasallam eh, alhamdulillah sarki a dauki waya a alhamdulillah alhamdulillah jama'a mun gode sha fitai sanar tijjani ya yi awa ɗaya da minti goma sha biyar za mu bude layi kenan kai da kake da tambaya ka tsaya kan karatun da muka yi in ka ɗauko muna abin da ya wuce gaskiya ba za mu baka dama ba ka tsaya kan topic za ka yi tambaya ne ka sauka kana sauka shehi zai baka amsa irin kan da za a tsaya ana jayayya gaskiya ba za mu yadda da wannan ba kuma insha Allah ka tsaya ka yi tambayanka in ka kare ka sauka sheik zai zai baka amsa ka sauka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga tiktok kola daga tiktok assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh to barin ba na whatsapp dama assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga whatsapp wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh zakin mai na'am kola sunan karga nake kira Sunana Ahmad Usman daga garin Sokoto insha Allah. To masha Allah Malam Ahmad kana tare da Sheikh Alfa Tisana Tijjani akan wannan layi. Masha Allah sarki zaki yana farin ciki da ganin mala akan wannan safi yanzu. Wanda mai safi? Ina gaida malam ina gaida ah. malam sosai. Na masha Allah shek yana jin kai amsa. Ubangiji Allah ya kara tsari mana malam. Amin amin amin amin. Alfarman sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji Allah Ubangiji ya tsare mu na gaba da bayan malam. Amin amin. Mun gode sosai mun gode sosai Allah ya saka da alheri. Amin amin amin amin ya rabbi mun gode. Ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola daga TikTok. Assalamu alaikum kola daga TikTok. Assalamu alaikum kola daga TikTok shi ka daga muryanka. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. salam. Lafiya, kalau kola daga TikTok ya sunan ka na ake kira? To, masha Allah, Malam Muktari daga Lagos kana tare da Shek Abdul Fatih Sani Tijjana ka wannan layi. To, Malam fata alkhairi Allah ya ƙara ɗaukaka. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Eh, fata alkhairi daga Niger. mun gode mun gode malam ta daga Naija mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu kola da ka kira kan whatsapp assalamu alaikum wa alaikum assalam kola ya sunan ka daga ina ke kira wa alaikum assalam wa rahmatullahi ya sunan ka daga ina ke kira ya sunan ka daga ina ke kira to je ka dawo assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan tiktok kola kan tiktok assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh okay assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kola sunan ka da ke kira? Eh, sunana Ibrahim Tanko ta kira daga jihar Kaduna. To Malam Ibrahim Tanko daga Kaduna kana tare da Sheikh Abdul Fatah Zana tijara ka wannan layi. Masha Allah. Ah, da farko ina ma babban malami barka da zuwa Sheikh Abdul yi wannan yau shine farkon ranar da Allah ya sa muka sadu kuma na kira. Masha Allah. to saboda haka ina masa godiya kuma baya ga haka wallahi muna ji daɗin karatun nan na yau babba sosai ba kaɗan ba hmm. kuma cikin ikon Allah abin da ya ƙara birkin ya ƙara komai ya ƙara wayar min da kai wanda yake ni kan kaina na ƙara samun fahimta sosai ke da inda nake tunani da wanda daga cikin a da bayaninsa na ƙarshe yanzu na daga baya bayan nan wanda aka yi magana akan zancen cewa tabbatar da dukkan abin da ya zo ga hannunka wanda yake cewa lallai daga ubangiji ne ko da ma waye baka musamman idan aka ɗauki wannan maganar, ga misali kamar a shi malamin su da dr idris wanda yake ya saba ina yawan faɗa da gwamnoni wanda yake da yawa da to mai zai hana ya samu imanin cewa eh lalle wannan duk wani laifi ba na gona ba ne ya ɗauki mukaddari ko da ma gona da biya mai bukata ba ko bai mai farin cikin abin da yake so ba ya ɗauki cewa mukaddari a'a haka Allah ya so yanzu zai kai dalilin faɗa da shi wannan abin na ganin yana daga cikin abin da wannan ake takaddama a kai. To, masha Allah, mun gode. Allah ya saka da alheri. Yawwa, wannan shi ne magana na na ah, gode Allah ya saka Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin, amin. Amin. Wallahi mun gode ai san mana da gaisuwa zuwa ga 'yan Kaduna gaba daya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Assalamu alaikum kola. Kola ya sunan karga na ke kira? Assalamu alaikum. Wa alaikas salam ya sunan kargana ke kira. Sunana Abubakar Ahmad. To masha Allah mala Abubakar kana tare da shan Alfu ta sana tijana ka wannan layi. Zakin faida. Masha Allah ina gaida shi ina gaida shi. Sai yana jin kai na amsa. Masha Allah ka kira in yi ziyara ne. Ayyo mun gode mun gode Allah ya saka maka da alkhairi mun gode. Mun gode sosai mun gode. Uh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola daga TikTok. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola daga TikTok. Na'am kola daga TikTok ya sunan ka daga yana ke kira? Daga Kaduna nake kira sunana Abdul Jimaita. To masha Allah Malam Abdul kana tare da Shafi Tasara Tijani zaki faida ka wannan lafiya. Kai Malam na ji daɗin wannan karatu. Allahu akbar Allah ya saka da alheri tun da aka fara wannan karatu kusan ina zaune ina yin wannan karatun Allahu akbar gaskiya na yi murna na ji daɗi na ji daɗi to haka ake so kamar yi duk abin da za ka karka yi da ilimi yau amma ba ka yi abin da in ba ka da ilimin abu ka tambaya haka maulana shehu dahir usman bauchi ya ce in ba ka da abu ka tambayi masu abun sai su sanar da kai hmm. amma ba abin da baka sani baka yanke hukunci a kai bai yi ba eh, gaskiya ni na ji daɗi mun gode Allah ya saka maka da alkhairi amin amin assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kola yake magana kola assalamu alaikum Alo, Wa alaikum salam. Kola dan Allah a kuna kusa da kai maganganun su na shigowa da su ya su baka dama ka yi magana ko da mu ba wani dama. yana sauka yi magana an lafiya lafiya kalau ya sunan ka daga ina ke kira sunana tasiri ibrahim daga nan algeria to masha Allah dan algeria kana tare da shawarar da sana tijana ka wannan layi ina gaida sarki zaki da shak abdulfatai sana tijani masha Allah muna amsa shai yana jin kai na amsa wallahi muna jin daɗin karatuttukan nan naku muna muku kyakkyawan fatan alkhairi masha Allah masha Allah Allah ya saka maka da alkhairi Allah saka muku da alkhairi wallahi muna jin daɗin karatun nan naku shi yasa ce bari in kira in gaggai da ku da ku da abokan karatun nan naku mun gode Allah saka da alkhairi mun gode mun gode assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola daga tiktok Aminu alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu sarki zaki na'am kola sunan ka da yadda ke kira eh, sunana Abdullahi na manzon Allah ah alaihi salam ka gadi bane ko shawarta da ni ma dun na Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuwa <laughs> sai <laughs> To muna yi wa zakin faida muna ziyara cikin ladabi Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya Allah ya faranta. Amin. Saboda ne. Abun ya rabi, abun sun ma abun sun ma. Muna ziyara, muna ziyara Allah ya faranta, Allah ya faranta. Amin, amin. Gaskiya na sunan kan nan Allah ya saka maka da alkhairi. Allah ya saka maka da alkhairi. Allah ya saka maka. da alkhairi. Suna ne, suna namu gaba ɗaya ne. To kaji sunan mu gaba ɗaya ne ma insha Allah. ziyara ce Allah ya faranta. Ba sha Allah ba sha Allah. Da Allah kawai ku samu kuri a kowane ɗan wani nan yi magana Malam Mahmud daga Amerika. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Malam Mahmud. Ah, wa alaikum salam. Ah, ya ah, sarki. Na. Masha Allah kana tare da shawar Fata kawai da layi. Oh, ya shehu ya wuri. Lafiya laushe Malam Mahmud. To. da wani tambaya ne. Masha Don na bacci ne da na tashi na ji shehu na magana na ce to. Bari in ji abin ga to tambayar da nake so yi. Shehu yi wani magana ka ce yi wani bayani ka ce um, bayan a kamuna sallah um, baya kamu na sallah ba abin da ake yi kushe salati ko a wai kamun a kawo mana sallah azumi da sauransu eh, duka annabi yana nan kamun su zo kuma ana kiran su oh. musulmai ana kiran su musulmai shi yasa <laughs> wannan wannan abu babu abu yi shi yanzu ne ba kai ka kama wannan kare yanzu sai ka gama haji da su zakka da su abin ga wannan abu wani wani bai ya kama shi yana yi wannan kare ban gane ba hello ba mu gane hello yau ba ƙara tambayar sa dai eh shai washe ka tambayar ka bai fito da kyau ba a wato na gane ma'ana wato okay shai shai gyara in na fahimce shi yana nufin wato yanzu tun da misali kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ah, tunda an ce a sahabbai irin na umaru da wasu na bakar su na ali ana kiransu musulmai eh. kafin ma zuwan sallah da azumi da zakka da me to eh. ma'ana yanzu mutum ko ya bar sallah da zakka da hajji da eh. sauransu haka yake ko ya bar sallah da zakka da hajji ma'ana a yanzu kawai ya ce ya rike manzan Allah kawai mutum zai iya yin haka kuma a kira shi musulmi amma shi ne a tambaye shi haka yake ne shi ne tambayan ka eh, eh, shi ne tambaya na oh okay okay okay okay malam ka fahimce ni sosai ah malam ya fahimce ka kan gaskiya <laughs> ah, ya fahimce ni sosai malam Allah ya saka amin amin ah, ah. wato mutum zai iya yanzu yanzu eh. wanda kama wannan kare eh don don ka gani zuwa haji ni talaka ne asafurla ni talaka ne zuwa haji ban ya abin in zaka ne batun kudi ne da abubuwa ban ya kama mazon Allah kurin bar waɗannan aiki. Mm, mm, mm. To, to bari ka ji bari ka ji alhamdulillah ya rabbil alamin. Bari shay ya baka amsa Malam Mahmud. Sho Malam Mahmud amsa akan wannan shine ba a barin su. Ba a barin su. Dalilin da yasa ba a barin su Mm. saboda shi ne, Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo lokacin kafin su ya zama nabin sa shine musulunci bayan sun zo kuma ya ce a haɗa da su shine cikan musulunci to an fahimce ni ah. yawa to da annabi da manzan Allah ya ga dama ana ji da manzan Allah ya ga dama ya ce ba za a yi sallah ba barin karasa da manzan Allah ya ga dama ya ce ba za a yi sallah ba eh. ya ce ba za a yi azumi ba ya ce ba za a yi zakka ba ba za a yi hajji ba to da hmm. shi kenan duk ba me yi hmm. amma da Allah ya turo shi da shi ya ce a yi to sai a yi an fahimta sarki zaki eh, eh shai mahmud malam na nufin cewa wannan lokaci sallah da azumin bai zo ba amma yanzu amma da suka ya ce a yi dole ne a yi to dole ne a yi shine me barin sa ya hakuri ya hakuri bari malam ya kare bari malam ya kare ya bar ni in yi magana da Allah ya hakuri ya hakuri yawa malam eh to malam malam Mahmud dan tsaya ka saurara wannan magana tana da hatsari malam bai kare ba ga point bar malam ya kare ya hakuri ya saurare ni yawa Allah yana faɗa cikin Alƙur'ani hmm. cikin suratul nisa'i inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq ya rasulullah mun saukar maka da Alƙur'ani bil haqqi da gaskiya lita kuma bainan nasi domin kai hukunci a tsakanin mutane bima araka Allah da abin da Allah ya nuna maka da abin da Allah ya ganar da kai sallallahu alaihi wasallam wala takul lil khainina kasima sallallahu alaihi wa wasallam to annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya tsara a mazaunin shari'a sallallahu alaihi wasallam to wannan abin ya zama shari'a abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya goge ya go to abin da shi malam Mahmud yake faɗa hajji zai iya faduwa akan mutum in ya zaman to bai da ƙarfi eh. sai kiyama ta ce limanista a ilaihi sabila ga wanda ya samu iko in baka da iko ba wanda ya ce dole sai ka je na ɗaya kenan na biyu amma kuma koda ba za ka je ba wajibi ka yi imani da shi wajibi ne ka yi imani da shi na ɗaya kenan na biyu azumi shi ma zai iya faduwa akan mutum in ya zama larurar rashin lafiya ko wani abu ta shigo ko da larurar tafiya amma ko da lokacin ba za ka yi ba dole shi ma ka yi imani da shi hmm. haka ne haka sallah ita ma akwai laruran da yake iya wurgar da ita to in larura ya shigo yayar maka da wani abu akwai larura daga cikin larori misali mutum ya ce ya yi hauka <laughs> bayan da aka ce mahaukaci zai yi sallah ta faɗa kansa haka hmm. ne ko mutum yana cikin rashin lafiya yana cikin rashin lafiyan da bai ma san inda yake ba bai san inda yake ba shikenan sai in ya farfado in ya farfado a gaya mai salloli nawa yi shikenan ya biya to amma yadda misali shi malam Mahmud yake fahimta sayyiduna rasulullah sallallahu alaihi wasallam abinda muke so mu cire a maganar da muka yi dazu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yasa muke faɗa dukkan sallan kan kai sallan kai azumin kai zakkan kai hajjin duka Allah ya baka lafiyan kai sallan kai azumin Allah ya baka kuɗin kai hajjin duka kai komai da komai sai ya zamana baka ganin girman annabi kai dunguran banza ba kai sallah ba oh, oh. ka yi azumin banza ba ka yi sallah ba to amma kuma cika ne tunda manzo Allah kai ka ce kana son annabi yawwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda kana son sa kana bin sa sai kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah sai kai yadda Maulana Shehu Ibrahim yace nusalli kama kana nabiyyu musalliyan muna sallah kaman yanda annabi yake sallah na hujju wa bil baitil harami nutawu da sumu wa bil baitil harami nudawifu muna azumi muna zuwa kuma mu yi hajji ka mm. gani ko sannan shehu ibrahim ya ce idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'idu in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gabar to ni ma gabar nake yi in annabi ya tsaya ni ma sai in tsaya tamassak bi aziyalin nabiyyi mutabi'an mazaibahu wal mudasatu falala manzo Allah shine fitila annabi rike shi ake yi in kaga kana bin annabi ka rike shi gangan kaga yayi sallah kai in kaga yayi azumi kai in ka ga ya hajji ka yi ah. amma kuma sai ka ce ah. ka bar wanda za ka yi koyi da shi din ka ajiye shi a gefe ba ka son shi kana ganin ba ka ganin girmansa kai kawai abin da yake yi za ka yi sunan abin da ka yi aikin banza. Mun gode. Yawwa. To, uh, sarki, sarki. <laughs> Tambaya na na biyu shine na yi yawo kasar larubawa kasar musulmai duka musulmai musulmai mu dukan mu 99.9 muna muna duba sallah zai samu aljanna to malam in sallah mu ya feli me zai samu aljanna ba sallah don mu duka 99.9 muna duba kamar sallah mu zai samu sallan kuma wani an baka lada ciki ladan ya feli me zai samu aljanna masha Allah mun gode bar shi ba mu hamsa mun gode to to an ce an ce an ce an ce mutum yayi ibada kai sallah kai azumi umarni ne na Allah kai a mazaunin ka na bawa abin da ake so kawai kai umarni kai kuma aka ce maka ga sakamako in kai za a sa aljanna in baka yi ba za a sa wuta to amma wannan wannan alamarin yanda yake ga abin da manzo Allah ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yana cewa ba sallah ba kawai duk aikin kuma sarki ka ji mai manzo Allah ya ce manzo Allah ya ce la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannata wala ana illa bi rahmatillah manzo Allah ya ce babu wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna ko da ni sai da rahmar Allah to me rahmar Allah ma'ana aikin sallan ka ba shi zai saka aljanna ba hmm. annabi ya ga makarara zakkan ka ko ajin ka ba shi zai saka aljanna ba abinda ake so da aka ce kai sallah ana son a ga cewa shin zaka yi ko ba zaka yi ba abin da aka ce ka yi azumi ka yi azumi amma ga ka ce na yi sallah dole ya sa na aljanna kana ma da yakinin ta karbu ba ka da yakinin ta karbu manzo Allah sai ya ce to kai bari in rufe muku ba wanda aikinsa zai sa shi a aljanna sai da rahmar Allah illa ayyata kamadahu Allahu bi rahmati sai dai in Allah ne ya lullube ka da sa to ka je ka bincika kuma me rahmar Allah zaka gane cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin annabi shine rahman Allah sallallahu alaihi wasallam shine rahman Allah sallallahu alaihi wasallam na'am Na'am. Tsarin da ake cewa ake bayarwa 27 25 nan na yake shi wannan. Eh da gaske ne ana bayarwa. Oh, ok. Ana bayarwa kwarai da gaske ana bayarwa da gaske ne ana bayarwa. Oh, oh. Abin da kuma ake so ka ka ji Malam Mahmud kana ji? Malam Mahmud kana ji? Mahmud ji ji Malam ji Malam. Yau Malam Mahmud kana ji? Eh. Duk wani abu na ibada hutar da kanka ka daina tambayan kanka a kaza kaza ne kai abin da ake so kai sunan ka bawa kana karkashin umarnin Allah in Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kafa ɗaya zaka daga kai ta tsalle kai ta tsalle kai ta ba ruwanka kai kai kawai bawa ne wanda kake karkashin juyawan Allah ya ce kai kawai kai a shiga gurin ka fahimta ya ce kai sallah kai ya ce kai azumi kai ya ce ka in ya ga dama sai ya ce maka ka yi sallan kuma ka yi babu ladan komai kuma ya kai ka yi dole kuma yi kai ka fahimce ni wani abu nake so eh, sani na wani abu da ke so bari ba mutane biyu bari yayi tambayar sa na karshe eh kuna jin ka to bare <laughs> abubuwan da da ka fari ga duka na na fahimci na na fahimta to cikin abubuwan ga menene zan kama sosai in ga kamar na kusanta da ubangiji ubangiji ya so ni na so shi ya so ni sosai me zan cikin aikin ga duka cikin aikin ga duka akwai ka gani cikin komi duka akwai good akwai very good akwai perfect hmm. ka gani akwai kuma excellent to hmm. wani ciki ne excellent cikin aikin ga duka to abin da ya ka kama sosai wanda za ka kama na farko ka kama wanda ya zo da su shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam an gama magana ka <laughs> kama wanda ya zo da su ka gane to bari ka ji bari ka ji ka saurara ka kama wanda ya zo da su sannan su ma kuma kar ka sake suka yi ta yi yawwa amma amma shi ibrahim yake cewa bi saumi ko bi hajji wa saumi lam asukfal wa sa'iqu yake cewa shehu ibrahim yace nayi hajji na ina sallah na yi zakka amma da hajji na da sallah na da zakka na shehu ibrahim yace ban amince da su ba ma'ana ban amince da su ba ban yadda su za su kubutar da ni ba Abinda na gama amincewa da shi ɗari bisa ɗari ji maulan mu ibrahim ya ce shi ne annabi muhammadu kai ma ka yi sallan ka tabbatar kana yi yanda Allah ya ce a yi kai azumin ka tabbatar yana yi kana yi yanda Allah ya ce a yi kai zakkan ka yi hajji yanda Allah ya ce a yi amma kuma kar ka ce su ka rike su ne za su kubutar da kai babban mai kubutar da kai annabi sallallahu alaihi wasallam to za mu ba mutum ɗaya dama shehi ya muna taliki jama'a ku ya kuri lokaci ya kai assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala na'am ko don Allah jama'a ku ya hakuri to kola sunan ka daga nake kira sunana Kim Tore ina kira daga kasan Ghana da Boko ya sunan ka kola ya sunan ka sunana Kim Tore ina kira daga kasan Ghana Boko Oh, to, Kintori daga Boko. To, Kintori kana tare da Sheikh Alfata Sani a tijara kan wannan layi. Wallahi yau na ji dadin bayanin da Malam ya yi. Masha Allah. Wallahi yau na ji dadi ta. Masha Allah. Wallahi ina ina ina gisa da Malam Ali kara mai kokari. Amin, amin, amin eh, ya rabu. Allah kara mai ilimi. Amin, amin, amin, amin Malam. Eh, dan na kuma roƙa Malam ni ba. ya yi muna addu'a garin mu nan kasa mu bako na gaskiya ko rikici da yawa sai muna roƙon malam ana tashi hankali ya yi muna addu'a ya ku tashi hankali sai muna roƙon malam ba ya yi muna addu'a insha Allah Allah ya kawo karshe amin kasa eh, ah, ba dai Allah ya kawo karshen ku ba ah, Allah ya kawo karshen fitina kintori ba karshen ku ba eh Allah ya kawo Allah karshen fitina malam kintori ai Allah kawo karshen ku ai wannan mummuna addu'a ne ya hakuri karshen fitina eh eh masha Allah masha Allah masha eh, Allah eh, eh. Allah saka maka da alkhairi. Ubangiji Allah ya kawo ƙarshen fitina a wajen ku da Sudan da da Syria da Iraki da Nigeria da sauran gurare duk yanda musulmai suke Allah ya kawo mana yayewa. Amin amin. Allah ya kawo mana sauki, Allah ya fitar da duk al'umma annabi daga cikin kunci da musiba da bala'i albarka annabi sallallahu alaihi wasallam. A sarki zaki abin da shine kiran karshe? Eh eh shine to to zan koma maganan ba za mu yawa insha Allah zan yi magana daya akan maganan Malam Mahmud da ya sauka yanzu. Zan karanta wasu baituka kaɗan na Shehu Ibrahim. Ya ji me hmm. Shehu yake cewa cikin harful bai. yana cewa bisaumi wa hajji lam asik fal wasaiku بفضل كريم يوم تبلى الحقائق شو رضي الله تعالى عنه يجي بسومي دا أزمينا وهجي دا هجينا لم أسك دبن amince da su su za su kubutar da ni ba ranar kiyama hmm. ban amince su za su kubutar da ni ba fal wasa'iku yace abubuwan da suka zamanto wasa'ik da zan rike yace bi fadli karimin na rike falala na manzon Allah ne yawma tubulal haƙa'iku. ranan da za a tona asirin bayi malam hmm. yawma tubulal sara'ir ranan da za a tona asirin bayi to shi ya yace ranan in naje ba zan zo wajen Allah ce Allah nayi sallah Allah na yi azumi na yi kan amma ba zan je in gaya wa Allah haka ba da me zan amince a ranan aminci na kwaya ɗaya ne shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin ka san me yasa sarki zaki hmm. in ka zo sallah alƙibla hmm. ita ce gabas shine alƙiblanka ba haka bane sarki zaki in zan yi addu'a ina ne alƙibla ta sama ita ce qiblatud du'ai hmm. gabas ita ce alƙiblan mai sallah to shi kuma manzo Allah ranan da babu alƙibla ta sama da zaka yi addu'a babu alƙiblar da zaka yi sallah a ranan kiyama shi shi kadai ne alƙiblan ka hmm. hmm. ranan kiyama duk wanda ba annabi bane sa ba annabi ya fuskanta ba ya zama halakakke shine shi obran yake cewa bi fadli karimin yawma tubulal haqaiqu sai ka barka ji wani magana sai shehu ya ce radiyallahu ta'ala shi shine amsan da na ba wannan bawan Allah ya ce hmm. usallim tisalan ina yin sallah imtisalan saboda an ce in yi dole ne Allahu akbar hmm. Azkurullah taliyan wa ma samma shay'un in tabassara dhaiku kullu zaka ganni cikin zikirin Allah cikin karatun alqur'ani duka waɗannan za ka ga ba komai bane amma ga mai hankali ma'ana ba komai bane da zan ji cewa masu girma ne amma a karan kai na shin an karɓa nawan ba karɓa ba Allahu alamu ban sani ba sai yake cewa taghammad bi fadlin abda su'in mukassiran fatun izuhu daqat alaihi dara'ihu Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka lullube wannan bawan wanda ya zama to mai yawan laifi ga sallan amma kuma na yi laifi ga azumin amma na san ina laifi yanda nake sallah na san ina laifi yanda nake azumi na san ina laifi yanda nake zakka na san ina laifi yanda nake hajji na san ina laifi to sallah na in an je lahira sallar za a dauka a bar laifin ko laifin za a dauka a bar sallar kaga kana kokonto <laughs> sosai na'am to sai ka tafi gurin wanda baya laifin kwata kwata hmm. Hmm. shi ne manzo Allah to in ka je ka makale wa manzo Allah sai kaga ka shiga cikin tsira shine fatun kizuhu daqat alaihi daraiku yace fa kam daqa subulul abdi bil karbi wal asa yace so da yawa bakin ciki da damuwa yakan zo ya toshe min hanyoyi amma wa wafa wa izwa faka zalal madaiku annabi sai ya zo ya riske ni daga ya zo ya riske ni sai wannan bakin cikin ya yayi faqad ji'ta bi dinil hanifi kuma hidan annabi ka zo mana da addini a shimfiɗe wada fa'ata anhu ko bawari ko annabi ka kara addinin nan sallallahu alaihi wasallama duka dai haka maulamu shobaran yake faɗa to magana da take a ƙarshe shine sallah dole ne Allah ya ce ayi azumi dole ne in mutum yana da hali Allah ya ce ayi zakka in kana da hali dole ne Allah ya ce hajji dole ne in kana da hali Allah ya ce ka yi duka waɗannan ka yi dolan ka ka yi babu mafita amma kuma in ka amince ba na bukatan annabi in na je lahira sallah na da azumi na sun ishe ni sunan ka dan wuta yawa sunan ka dan wuta saboda manzo Allah ya zo lokacin babu su wanda babu su ma da suka rike annabi sunan su musulmai da annabi ya kawo kuma suka yi to kai sai ka zo duka biyu ga annabi ga su annabi ya ce kuma kai to don haka kawai kai Mm-hmm. amma kar ka amince wai sallar ka ita ce azumin ka ita ce abba malam ba kama da yaƙina an karbi sallah yawa mutum ana yi kullun zuciyarmu yana wani guri daban muna ta kawai dai muna yi ne muna abin nan sauransu da wanda ya ta kisa ya ta shan giya ya zo ya je club ya yi yawo yawon duniyarsa kakaf gaba daya she rana daya ya zai shaidan Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu to shi kaga shi bai sallan ba bai sallan ba eh balla amma da yadda da manzo Allah a cikin minti ɗaya da ya yadda da annabi na'am yanzu ka ɗauka wa shugaban arnan duniya kaf inda zai zo eh, ka eh. ce masa kawai ya zo yana kan shimfiɗan mutuwa ka ce mai ina matallan musulunci kar ka mutu baka shiga ba shiga dan Allah ce Allah ya buɗe zuciyarsa ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya ci banza <laughs> wallahi in yaje ya shiga aljanna baka yi saka cire shi ba Allahu akbar ka gani irin waɗannan to amma wanda ya rayu cikin koshin lafiya to wajibi ne ya bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen aikata abin da manzon Allah ya zo da shi amma kuma kar wai umarnin ya rude ka ka kalli kuma wanda ya zo maka da umarnin ba komai bane to shikenan mutun ya na ji dadin magana domin yau wanda ke gadara cewa sallarsa zai sa shi aljanna yana tunanin sallar to wanda ba wanda ba bai ma sam gaba ɗaya ko zai sarki daki duk wanda ya wannan tunanin ya shiga wuta to Allahu akbar na'am duk wanda ya tunanin wai sallarsa dole za ta sa shi aljanna Karan mm. tsin an ce ka nuna dan wutan ya mutu akan haka dan wuta ne mm. na'am mm. tsin dan wuta ne kawai kai sallah sallah dole ce an ce kai sallah kai an ce kai sallah kai manzo Allah ya ce aikin ɗayan ku baya shigar da shi aljanna sai in Allah ya lullube shi da rahama sai yasa zaka ga sarki zaki a lahira malaman mu suke cewa in an je zaka roki Allah ko shari'a zaka yi maka ka ce Allah ya yi maka shari'a da rahamarsa ba da adalcinsa ba Allahu akbar eh, kawai da ka ce Allah ya maka shari'a da rahama ba da adalci ba ba na'am yawa saboda in za a yi maka da adalci ne to in za a ɗauko sallan ka ce to a nan ka tawaye ladanta bai cika ba azumin ka nan ka tawaye ladansa bai cika ba ka zalunci wancan ka zalunci wancan in an gama maka hisabi zaka ga laifin ka yarin jayi wallahi zama to sai ka ga adalci aka yi maka sai a ce an maka adalci sai a ce ta huta ga adalci kenan ah. amma in rahama ce aka lullube ka da ita ana zuwa za a ce to sallolin nan ba su kyau ba kai ba ma abin bincika ba je ka kawai an sallame ka ka shiga rahama kenan Allah ba mu Allah ba mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam amin sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu amin amin to shasha muna da jaddadawa a rike sallah a rike hajji a rike azumi a rike komai da komai a saman su kuma ka yi musu rumfa da annabi ganin girman annabi ba annabi sun ruguje Allah ya taimake mu Allah ya datar da mu sarki subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafu wa yalu mun gode Allah ya saka da alkhairi